ka ji wannan roƙonmu da shike mun yi shi cikin sunan isa almasihu mai cetonmu amin addu'a a taron majalisar shugabanni addini na arewa da ya karfafa lumana a yayin zaɓe da amincewa da kaddara shek kabiru haruna gombe ya ce taron sara ne kan gaba kira zuwa ga hukumar zaɓe ta tsaya ta yi zaɓe tsakani da allah ba tare da kaucewa ka'ida ba bisa dokokin da aka fata a kansu in ta haka ta taimaki zaman lafiya mai kira zuwa ga su yan siyasa wanda suka tsaya takaran aka yi zaɓe tsakani da allah talakawa suka zuba ƙuri'a aka kirga aka samu talakawa ba su zaɓe ka ba ka faɗi ka amince ka faɗi ka haƙura kuma ba tare da ka kawo al'umma fitina a cikin ƙasa ba rabaran haya ya ba da wannan shawara matukar za a dawo da zumuncin musulmi da mabiya addinin Kirista a Arewa. Irin taruka kamar haka suna so ne su taimaka mana mu koma yadda mun saba. A gan malam na hulɗa da pasto, a gan matan malam na hulɗa da matan pasto, a gan yaran pasto suna hulɗa da yaron malam je makaranta tare a yi rayuwa tare. Idan mabiya sun gane malami ma yana hulɗa da pasto, to shi ma yana zumunci da wani John ko wani Stephen ba zai ji tsoro ba. Haka ma idan su Stephen sun gane pasto suna hulɗa da wani malami, idan suna zumunci da wani Abdullahi ko Abubakar ba za su ji tsoro ba. Amma yayin da inda malamai ba su nuna gurbi ba to abin zai zama da wahala kada mu manta yan siyasan nan fa sukan je ko masallaci ko suna zuwa churches ya nuna suna karkashin wani malami rabaran Shu'abu Bel ya karfafa wannan matsayin zuwa ranar sha hudu ga watan biyu in Allah ya kai mu rai da lafiya in kana da lokaci ka yi addu'a da azumi kafin kwana biyu uku da zaben nan ka ta Allah wanda ya samu ka rungume shi ka yi masa fatan alheri naka ya rage addu'a domin abubuwa su tafi daidai in mutumin da kai kana gani ma da shi ne ranka ke kai bai sami ci ba ku yarda da kadarar Allah yau yan uwanmu da ke kristoci misali da waɗansu ma da ke yan kudu ne ba kristoci ba amma kabilu ne da ke ta can kowa ya koma a yankinsa yanzu gashi an bar mu a arewa ya za a yi sai dai dr ahmad gumi na da tunanin da ya sha bamban inda ya nanata matsayinsa kan rashin dacewar takarar buhari da kuma ta jonathan shi president jonathan mutanen arewa da yawa suna shakkan mulkin shi domin wahalan da take a arewa saboda ka ba su yadda da ci gaban shi ba inda ba wani abu ya zama dole ba general buhari kowa ya sani talakawa ke son shi akwai kuma masu kuɗi da masu hali wanda ba sa son shi kamar yadda jonathan arewa za ta ke shi to shi ma kan katsayar da shi akwai da za su ke shi wannan zai kawo rikici a cikin ƙasa domin a samu zaman lafiya sai aka ce a samu wanda in an sa shi arewa da kudu ba za ta damu ba. shekusai da Zakariya shi ya sauki bakin Abuja. Zaman lafiya ba zai yiwu ba tsakanin musulmi da musulmi kawai ko tsakanin kirista da kirista kawai domin zaman da muke a cakuɗe muke kasuwannin mu ɗaya ne asibitocin mu ɗaya ne saboda da duka abubuwa da muke yi muna yi tare muke yi musulmi da kirista sun fita daga ɗakin taron suna girmama juna da fatar ci gaba da aikin wannan zauren nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya